ya ji da rahima wanda ba zai samu takalmi ba ya samu takalma ba sannan slippers ɗin zai harama da su amma kuma yana da kuɗi ya za a yi kala wasu ila malikun hanyar rajuli la ya ji na alaini bai samun takalmi guda biyu wa ya ji da rahima amma yana da kuɗi a albidun shi a huwa Min mimma la ji alaihi yana daga cikin wanda ba su da takalma saboda zan, za a halatta masa ya sa kofi ba ka da takalmi amma kana da kudin sirifar kuma ne ne da kuma da sirifar a aikin hajji kamar jamfa a jamfa ko hausa ta na daɗe ne wa wancan wannan hausan ba abu mai yawa kakan ce kamar jamfa a jos muhammadu zan zuwa na hawa an daina yin yanzu a rage ba ko ta da ta kawai mu ne kadai ta mu ne amma dai bangaren mu da ke cikin abun da ya haka dama ka ce ai wannan abun ya yawa kamar jamfa a jos ai ba ka dai wani da yawa da ba ka dai da ba wani dabara da za ka yi masa ba wani dabara da za ka yi da inda ka bugu ba in ba dai ba hausan ku wani ba eh nura ba ka san ta hausan to duk wannan don yadda suke kallon magana nan ba su san ta ba a batta ne eh? wannan jamfa jinsin ku aha Eh, ta ainihi ta ake magana ne na gan kamar ba ta shiga ba shi kenan tun da hasa kwata ana yi shi kenan a wuce ma to silifas a wurin aikin hajji ai ga shi nan barka kai ko na kuɗi to za a kake ka matsayin wanda bai samu eh, silifas ba za ka yanke ka? ko ko an aka ɗebi kuɗin nan ka saya kasan mutane da hawa dole sai an nuna ma duk wani kwanan da kake cikin shari'a ta ganka su su'ila maliku rahimahullahu anni rajul la yajidu alayhi wa yajidu darahima huwa mimman la yajidu alayhi mutum sai yana da cikin wani basu salifa kalmi hatta ya juza lahu lifsul khuffaini a halatta masa sarkofi wa ya qata'uhuma min asfalil ka'baini qala na'am kai zai yaga sau da kanan tun da ya duba kudi ne aljihunsa zai iya yi wa abun da zai iya yi wa kawai ya yanke kofi kala na limali rahimahullahu a ra'aita faɗa mana hukuncin kin waje da na alaini wa sama kuma sama samanan shakira in ya samu na alaini sai ya taya إذا بعته آه، طيني ولا يصوم أحدكم على صوم أخيه وصام بهما صاحبه ثمنا كثيرا قال أما ما يشبه الثمن المحلي أبن كيداتي تقول أنت سلمي كنت أنا لو كان ينزو أرنشي سلي فسنوني a'a ba fa ƙololuwa ba eh ƙarancin fa kenan dubu ɗaya ba ɗari biyu to kaga sai a ce to shi kenan idan ya zo misali aka ce ya saya dubu ɗaya ma a kaga nan za ta yi kawai inda ɗari biyu ba zai hana ba za ka ce ka yi da lura amma aka ce maka ga silifas ga shi nan saboda an masu dubu uku ka san da a garinmu ne aka rayu zai shiga da shi kan ya samu wani ya zo buya buya buya buya buya da ta sai wasu sabu ba a yi harama da wannan to yanzu idan na samu salli salli ba ga su can shi ta dubu biyar yanzu wannan zai ce to an rage maka dai saboda aikin hajji ne mu yi musharaka a ladan kawo dubu hudu na rage ma dubu daya bayan ka kafin a gida kai ba ya ramu dangana mana alheri abu ne mai wuya malam azumi ba za ka yi ka gama azumi zai ga wani da kankara a tsakanta da kankara ta sayarwa mai bakon lokacin alama ta kyauta da kankara ta sayarwa na samu da man asfara fahimta kaman kaza amma zai a nemi dole sai dai kaje ka saya amma ma shi biyu tsamanin jihali abin da dace da kudin kayan au fauka zalika kalilan ba ne a ran zalika alaihi an yi lalle ya kaya wa amma ma ya tafa hashe amma kudin da suka yi muni aka tsara su minar sama ne fi zalika mutulu an yi sama jinda alaihi ne a saman alkafiya fa ina la'ara alaihi an yi tsariya kada ya saya وأرجو أن يكون في سعتي نفعت إذا ما حلتها ونم